à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 17 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa gwamnan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ya kaddamar da wasu motoci masu silke don samar da tsaro a jihar. Kamar kowace ranar Laraba. za a je shirin ciwon ya mace na Aisha Ma'azu sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru amma kafin nan ga sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan waye gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky da shugaban kasar turkiyya recep tayyip erdogan a yammacin kasar ukraine kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen durajek ya ce zelensky ne ya gayyaci bangarorin uku zuwa taron shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi hudu na shirin fitar da alkamar ukraine ta tekun bahar maliya rasha ce mamba ta hudu yarjejeniyar da aka kulla a istanbul ranar 22 ga watan yuli ta ba da damar sake dawo da fitar da alkamar da ukraine ke fitarwa zuwa kasuwannin duniya tare da kawar da wasu cikas ga sayar da taki da kayan abinci na rasha kimanin tan miliyan ashirin na alkamar ukraine ce ta makale a cikin jiragen ruwa kusan dozin biyu a tashar jiragen ruwa na kudancin kasar tun ba mamayar da rasha ta yi wa ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu Tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon jiya. A cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya talata, Odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben Kenya ya sanar ba shi da amfani. A ra'ayinmu babu wani wanda ya yi nasara bisa doka ko kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa in ji Odinga. Sakamakon ya ce Odinga ya zo na biyu da kashi 49 cikin 100. Sanarwar dai ta kasance cikin cece-kuce tun ma kafin a bayyana ta, domin hudu daga cikin bakwai da ke cikin hukumar zaben sun yi watsi da sakamakon. Mataimakiyar shugaban hukumar zaben ta ce tsarin kidayar ƙuri'un ya kasance da matsala. Cutar ƙyanda ta ɓarke a ƙasar Zimbabwe ta kashe akalla yara 157 yayin da sama da dubu biyu suka kamu da cutar a faɗin ƙasar in ji gwamnatin ƙasa jiya talata waɗanda ke kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin sauri a kudancin afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki biyu cikin ƙasa da mako guda ya zuwa ranar 15 ga watan agusta adadin da aka samu a faɗin ƙasar ya ƙaru zuwa dubu biyu hamsin da shida. an kuma samu mutane 157 sun mutu in ji ministar yaɗa labarai monica mustangwa yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako musbangwa ta ce gwamnati za ta ƙara aikin allurar rigakafin kuma ta kafa wata doka ta musamman da ta ba ta damar fitar da kuɗi daga asusun kota kwana na ƙasa domin tunkarar lamarin ta ce za ta haɗa kai da shugabannin gargajiya da na addinai domin samun goyon bayan su wajen gudanar da aikin rigakafin inda ta kara cewa galibin waɗanda abin ya shafa ba a yi musu allurar rigakafi ba. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ya kaddamar da wasu motoci masu silke don samar da tsaro a jihar. da ta sha fama da tashe-tashen hankulan 'yan bindiga daban-daban a jihar wakilinmu na yankin neja delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin owerri To masu sauraro sai mana afuwa domin mana dan fuskantar tangardar a na'ura. Wani mai sa ido kan yaki da 'yan adawa na wata kafar labaran kurdawa ya ce Turkiyya ta kai wani hari ta sama a arewacin Siriya kusa da kan iyakarta, inda aka kashe akalla mutane goma sha ɗaya ciki har da sojojin gwamnatin Siriya. Harin dai ya faru ne a yammacin garin Kobani da ke arewacin ƙasar. kuma ya zo ne a daidai lokacin da ake zaman a arewacin siriya tsakanin mayakan kurdawa da ke samun goyon bayan amurka da kuma 'yan bindigar 'yan adawa da ke samun goyon bayan turkiya rundunar sojan siriya ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar sojoji uku tare da ta shida ƙungiyar da ke sa ido kan yakin siriya da ke da hedikwata a birtaniya ta ce harin da turkiya ta kai ya yi sanadin mutuwar mutane sha ɗaya inda ta ƙara da cewa ba a tabbatar da ko dukkan sojojin siriya ba ne an kuma ce mutane takwas sun samu raunuka. A cikin wani rahoto mai ban mamaki na rubutu da bidiyo, wata tashar labarai ta Sweden da ke mai da hankali kan Bangladesh ta bayyana yiwuwar wani gidan yari na sirri da ake ajiye waɗanda aka tilasta ɓacewarsa a Bangladesh. Cikakken rahoton na Netra News ya dogara ne kan bayanan da aka rubuta na wasu mutane biyu da aka tilasta musu ɓacewar. waɗanda suka ce an tsare su a gidan yarin da ke tsakiyar daka babban birnin ƙasar. Dukkan mutanen biyu sun tabbatar da cikakken bayanin labarin Nature News a cikin hirar da suka yi da murya Amurka ta wayar tarho. A cewar mutanen biyu, gidan kurkukun ana kiransa Angar kuma ana gudanar da shi ƙarƙashin darakta janar na hukumar leƙen asiri, reshen leƙen asiri na sojojin tsaron Bangladesh. Kamfanin zillancin labarai na Natura ya kuma buga hotunan sassan gidan yarin waɗanda suka ce jami'an soja da ke ci gaba da aikinsu ne suka ba su. To yanzu kuma za mu kawo muku rahotonmu na farko. Gwamnan jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya ya kaddamar da wasu motoci masu silke don samar da tsaro a jihar da ta sha fama da tashe-tashen hankulan 'yan bindiga daban-daban. Wakilinmu na yankin Neja Delta Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani daga daga birnin uweri Gwamnatin jihar Imo ta kaddamar da wasu motoci masu sulke da ake nufin za a yi amfani da su wajen tabbatar da tsaro da ke addabar jihar ta Imo a yankin kudu maso gabashin kasar waɗannan motocin dai da aka nunar cewa kira ce ta musamman kuma motocin kimanin goma sha biyar shugaban rundunar 'yan sandan najeriya igp usman alkali baba shine ya kaddamar da motocin a gidan gwamnatin jihar imo kamar haka i hereby commission these assets of security provided by your government for the benefit of your people and Nigerians at large. A wurin jawabin bayar da motocin gwamnan jihar ta Imo, Sanata Hope Odizumma ya ce, to help them fight crime and criminality in the state. We followed that up with the donation of the first set of armored personnel carrier. Yana cewa ne hakika muna fuskantar gararin 'yan bindiga a sassa daban-daban na jihar Imo wanda wasu mutane ke amfani da damar domin tada zaune tsaye kuma mu a gwamnatance muna ɗaukar matakan da suka kamata dole ne mu ɗauki matakai da za mu yi maganin waɗan matsaloli dalilin da ya sa muka auno waɗannan motocin kenan na tsaro guda goma sha biyar tare da mika su ga shugaban rundunar 'yan sandan najeriya igp alkali baba don amfani da su a jihar ta imo kuma ina tabbatar da cewar wannan mataki da muka ɗauka zai yi amfani matuka a jihar ta imo a yayin karɓar waɗannan motoci babban speto janar na 'yan sandan najeriya usman alkali baba ya zanta da sashen hausa na muryar amurka kuma ga abin da yake cewa gwamna hope izodin ma ya ba mu kayan aiki wanda kwarai zai taimaka mana to wajen irin nasara yanzu a takaice za a ce rundunar 'yan sandan najeriya ta samu misali daga da batun tsaro ana fadin tarayyar najeriya ana samu alhamdulillah uh, shi kasan batawa yana da uh, abu ne wanda za a yi shi a cikin sauri amma gyara yana da yana daukan lokaci kuma yana neman uh, sayiwa na kowa da kowa to muna kokarin mu kuma muna roƙon 'yan najeriya su taimaka matsalolin tsaro dai a yankin na kudu maso gabashin najeriya mai jihohi biyar matsaloli ne da suka kici suka ki canyewa yayin da 'yan kungiyar nan ta ipoc da ke rajin ballewa daga najeriya ke cin karensu ba babbaka a sassa daban-daban na jihohin na kudu maso gabashin kasar kodayake dai har-haren sun fi matukar tasiri a jihar imo inda rayuka da dama suka salwanta da haka kuma na ji ta bakin wani jami'in tsaro da ke aiki a jihar ta imo kuma ya bayyana irin yadda waɗannan motoci da babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya raba ta yadda zai amfane su ya ce barista sp ibrahim mikaela onumebulem chief imam imo state police command wannan ba karaman hoɓasawa ba ne a wannan zamani na taɓarɓarewan komai musamman tsaro ce an yi gwamna guda ɗaya wanda ya bayar da hankali a kan yadda za a shawo matsaloli na tsaron nan apc har guda goma banda bayan ya ba da wayansu can baya a ba karamin hubbasa ba ne lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga owori nigeria To madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuma, kuma kuna iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mata a Najeriya suna iya ƙoƙarin ganin cewar sun shigo an dama da su a fagen siyasa domin sun yi amanna cewar yin hakan ne kawai zai ba su damar taimakawa 'yan uwansu mata to sai dai kuma suna fuskantar turjiya da kalubaloli da dama kamar yadda wasu daga cikin matan suka bayyana wa muryar amurka a wata tattaunawar da ofishin muryar amurka da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja ta yi da hajiya aisha jibar dukku mai wakiltar mazaɓar dukku da na faɗa kuma yar jam'iyyar apc sai hajiya amina umar khair bibi faruk wacce take neman tsayawa takarar majalisar wakilai mai wakiltar gezawa da gabasawa a ƙarƙashin jam'iyyar pdp sannan kuma akwai hajiya hajiya khadija iya abdullahi mai neman takarar gwamna a jam'iyyar abga a jihar neja da kuma hajiya aisha suleiman mai neman takarar sanata a jam'iyyar stp a kudancin jihar neja To a makon da ya gabatan mun karkare shirin akan bayanan hajiya Aisha Suleiman inda take cewa saboda kungiyar matasa ne da mata sai suka ce to a wannan dai da kike taimakon mu haka ya kamata mu shiga gwamnatin an kika shiga siyasan mun san ba karamin ci gaba za mu samu ba na ce to ne dai ba na siyasa kuma ban taba zata zan yi siyasa ba suka ce kin gama siyasa ai nan muke yan siyasa za su zo su ce mu mara musu baya mu mara musu baya kuma na ce to ni dai a gaskiya siyasa mu na Najeriya kuɗi ne da ɗaya sannan kuma mazan gaskiya ba su ba mu dama. a yau hirar ta karkata akan batun siyasar kuɗi da yadda za a kawo ƙarshen ta. Kuma an yi wa Hajiya Aisha Dukku tambaya a game da yadda za ta shawo kan batun siyasar kuɗi kasancewar har yanzu ita 'yar majalisar wakilai ce kuma shugabar kwamitin da ke kula da harkar zaɓe. Ai sauraro lafiya. maganganun da aka faɗa suna bisa kan hanya gaba ɗaya harkar siyasa a in kika lura ana ga kamar mata sun shigo wa abu ne ba su a harkar kwata-kwata ba a ganin cewa mata ya dace ma su shigo harkar siyasa ɗin in an gama ce a wurin to duk ƙoƙarin da za a yi a ga cewa an toshe hanyar ko an sa mata wasu takunkumi wadda zai kasance ta ji ba daɗi har ba za ta iya ci gaba ba balle ma ta ta ƙoƙarin har ta ga ta ci zaɓe kin ga wannan ma babban abun da ya kamata a duba kenan a gani wannan dokar ƙasa ba ta hana mu ba mu muna da yanci sannan in muka duba a addinance kamar yadda yan uwana mata biyu suka faɗa jihadi ne duk abin da ka ga cewa kai zaka iya shiga ka ba da naka gudumawa domin taimaka da tallafa al'umma muna da damar mu shiga me yasa kamar yadda ta ce in an zo cewa wai ita mace ce wai sai ta janye mishi a wani dalili a ina aka rubuta a wace doka to ni ma haka na samu cewa a a ai in na je campaign ni tsohuwar minista ce tsohuwar malamar makaranta ce tsohuwar shugaba ce an san iyaye na ba 'yan siyasa bane amma dai in hanyar aiki ne na taimakawa jama'a an san cewa ga abin da na yi ga abin da na yi nima amma sai daga karshe a ce a odebo wato mace ce da fulatanci wato abin da ya kasance na kasu a gare ni shine ni mace ce to wannan abun ya kamata musamman a arewacin najeriya a duba wani al'amari a gane cewa cancanta shi za a duba. A daina jam'iyya kenan. Mm. A'a a jam'iyyancen ai a duba a ga cewa kamar yadda na fito a jam'iyyar mu ta APC ai ba ni kaɗai na fito ba amma ai an duba an ga cewa ba wai ina da wani nakasu ba na cancanci a bani ni takaran har in zo don saboda akwai gudunmawa da zan iya bayarwa sannan maza kar su ɗauke mu kamar mu abokan hamayya ko abokan gaba a'a inda duk muke mu muna so su ba mu haɗin kai mu ma mu ba da namu gudunmawa akwai inda mu ne in an zo harkan ya'ya harkan kansu su mazan ma mu ma muna da mu muka haife su kamar yadda kika ce saboda haka akwai gudunmawa da zamu iya bayarwa akwai harkar ilimi duk harka ce da mata za su iya bada gudunmawa akai harkan kiwon lafiya haikan ciki da goyo kai wace harka ce ma wace mace ba za ta bayar ba har zuwa dai kololuwa zuwa wata mata sun je ga kuma idan aka fito zabe mu wuni rana ruwa iska sannan in an tafi kamfen mune masu tafi ta waka sannan mu wuni yunwa kishi rana ruwa iska a kanmu sai mun dangwala amma idan aka zo harka ta mulki sai a ce a'a ba mu iya ba. Na gode. Menene ra'ayinki a game da harkar siyasar kuɗi a wannan ƙasa ta bayan kin ji bayanin Hajiya Aisha ya kike ganin za a gyara? A siyasar nan babu kuɗi ke kanki kin nemi kuɗi da kyan kika samu. Ni tunani tunanina akan akan demokradiyya harkan kuɗi. Ni na gani ba muna koyan su Amerika da sauran kasashen da suke demokradiyya ba. Akwai inda aka ce ana siyan tiket ne a wajensu. ai ba a siyan tiket me yasa mu a ce wai mace ko namiji a ce sai sun siya tiket in dai ka san mutum yana da zuciyan da yake so ya taimaka ma abin ma party ma takes care of it party ne suke duba komai everything da ya kamata da za ka yi party ne yake dubawa mu a jami'ar mu mata ba su sai eh to aka aka ce APC da PDP an ce mata ba su amma kananan eh, jami'o dole su dan samu wani abu da za a yi arka dashi da shi tunda party din ba zai ba su kuɗi ba don ba su da kuɗin mostly ana neman cewa yanzu logistics da abubuwan da za ka yi na party kai da kake gubernatorial candidate kai fa za ka yi taking care of ba party ba in ba ma da kuɗin to ya za ka yi so ni a gani na bai kamata ana mutum kuɗi jiya jiya wani ya bugo min daga cikin local government da suke ka ce akwai wani candidate yana da karfi yana da capacity yana da competence yana da character din da zai yi abin amma problem din shi kuɗi me yasa wai kullum aka muke losing mutane masu zuciyan taimaka ma al'umma da ni na gani komai da zaka yi a sa purpose a ciki siyasan nan ni ina gani ci gabawan aikin da nike for the past 15 or 18 years mm. taimaka ma mutane ranan da Allah ya kawo ka gaban shi zai tambaye ka ni na baka dama ka yi wannan number one na baka dama na kira mutane su zo su kira ka ka fito ka tsaya a takara me yasa ka yi ba in ka yi in har ka samu Allah zai tambaye ka aikin da ya kamata ka yi ka yi shi I'm very very impressed da abin da ta faɗa. Su suka sa electoral law din na har ya kafu. Mun ji abin da ya faru da delegates na APC. da da PDP ma. Ko a Niger State yanzu faɗan da suke APC da PDP batun harkan kuɗi ne. Me yasa wai kullun sai a takura ma mutane da batun kuɗi. harkar siyasar kuɗi musamman a mazaɓarki da ta jihar to bari ba kowa mamaki dan gaskiya geza daga basa ba abin da zan ce musu irin mu'amalar da nake yi tare da su sai suka ga isu an biya su wallahi billahi dubu biyu biyu kowa ya karba kuɗin mota wannan dalge su ba wanda ba ruwa cewa suka yi ba sa su ai su manufar suka kalla suka ga cewa tun da dai za ta zo ta mana kuma sun yi imanin to abin da za a zo a karbo a yi ko to dama zai zo hannun su har a yanzu nan da nake miki magana ni ba wanda yake ce min bashi wani kuɗi kuma harka ake yi sosai ba ranar da ba za ka yi mutum 20 30 magana a waya ba saboda haka mu gaskiya hajjia ba abin da muke so irin manufofin da naki da kika zo kan mun san dan mu kike yi kan ma dai samari mun san cewa in har kandan tamu ta zo ta makaranta ta neman aiki mata da nake musu zancen empowerment mutane aka ce zancen empowerment dama sai ki ji ana tunanin to za a ba su dan kuɗi to matan ma yanzu sun fara ganewa cewa empowerment din ma har da training kuma amma kamar yadda honorable ta faɗa ko idan za a yi abin nan mata su fito sosai irin ko yadda ya kamata ko a yi primaries kowa ya gwada kwanjin shi to idan za a yi haka ko to nan ne za mu rinka fito da matan da suka da capacity yadda ake cewa wanda ba kawai yan abin yarima a sha kiɗa ne ba mata da suka san me suke yi wanda suka kai munzulin kuma da za su yi wani abu an shi harka da ilimi har abada dama daban take da wace bata da ilimi idan babu ilimin gaskiya ko ma me muke yi sai kika da akwai na ƙasa a cikin shi kowane fati ta yi firamare yadda hajiya honorable ta ce maganin shi shine kafa dokan nan tana da mahimmanci sosai saboda kin ga kamar ja mu yanzu maza biyan ne da ni kadai ake neman wannan kujeran to wasu sukan ce a ba dai kuɗi na aiki ba ai za mu ga inda za ta kai labari kuma nukan ce masu da izinin Allah za ku koshiya mamaki ba mamaki da ikon Allah amma wannan kar za ku koyi mamaki saboda me ai mutane kowa ya gaji da gafara sa ba ga kawo ba yanzu ba batun party ko PDP ko APC ko SDP ko abu ba wannan ake yi ba cancanta yanda hajiyar ta faɗi saboda da na ce ban da kuɗin matan suka ce eh ai kina da kuɗi saboda kuɗanki kuɗan zuciyanki ne in za ki iya yi mana abubuwan da kika yiwo mana a baya to ai kina da kuɗi so saboda haka muna bayan ki ɗari bisa ɗari wasu ƙananan hukumomi wasu su da kansu suke yi mani da na je suka gayyace ni kwanaki hajiya zo muna da mitin da ki na ce to za su ce su ce ka ajiye dabbai na ce to gane nan tahi ko da na je wallahi na sha mamaki hall mutane sama da ɗari da hamsin na ce ai ba fara kamfen ba suka ce ba kamfen ba ce yasa muke cikin ɗaki na ce to ya aka yi fata da yawa da hijabi suka manna logo na sdp na ce wannan ai logo party na suka ce kwarai da gaske saboda ke muke yi Mai sauraro a nan kuma za mu sallama da kai a cikin shirin ciwon mace da wannan mako. Amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Aisha Mu'azu nake cewa mu lafiya. A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. mu fara shirin namu na wannan makon ne da jaridar Le ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta labarta mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Bete Asomo ya ce wani bincike da hukumar Lina Sin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi na musamman ta bunkaro cewar a cikin jandarmomin kasar jamhuriyar Kamaru an samu sama da jandarma guda dubu daya waɗanda suka shiga aikin na jandarman kasar jamhuriyar Kamaru da takardu na foge ya ce yanzu dai dole ne a hukuntar da su a gaban kuliya sai kuma jaridar independent an da ita kuma cewa ta yi tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musta alan melengo wanda yake tsare a gidan yari yau sama da shekaru biyar kenan wata kotu a kasar faransa ita ma ta maka shi a gaban kuliya domin tana bincikensa da da ciki da ya yi da makudan kudade a yayin da yake jan ragaman wannan hukumar a kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar da mai sabi an da ita kuma ta hango mana cewar a gulaben ibada a kasar jamhuriyar kamaru har yanzu dai ana bin dokokin ana kamuwa da cutar nan ta corona virus ko covid-19 wanda ta yi wa duniya daurin minti sai kuma jaridar the guardian post ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ayyana mana cewar a bangaren digital system da ke ƙasar jamhuriyar kamaru musamman ma a bangaren kiwon lafiyar kasar an da suke amfani da yanar gizo-gizo domin gudanar da ayyukansu irin na zamani kuma tana asarar biliyan 700 a kowace shekara domin ba sa biyanta abokinta da ya dace sai kuma jaridan avenir an da ita kuma ta ce a bangaren hukumar bayar da tallafi na man fetur a ƙasar jamhuriyar kamaru hukumar cewa ta yi a kowace rana tana asarar miliyar hudu na saifan ƙasar a yayin da har yanzu haka ake jiran mahukunta hukunta su fitar da dokar da za ta cire tallafin na man fetur din a ƙasar ta kamaru baki ɗaya sai kuma jaridar ecohosan ce an da ita kuma ta ce ƙungiyar dkt international sun horas da likitoci a ƙasar kamaru har guda hamsin da unguzumomi da masu aikin unguzuma waɗanda za su dinga bayan da ayyukansu a faɗin ƙasar kuma sun ɗauki nauyinsu a faɗin ƙasar baki ɗaya jaridar mitasiyon kuma ta tsegunta mana cewar hukumar kwallon kafa kasar jamhuriyar kamaru kafo tana cikin wani hali na rashin tabbas da tsohon dan takaradan kasar mr samuel eto ya amshi ragamar tafiyar da hukumar za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar lejour an da ita kuma a binciken da ta yi ya nuna cewar ministan ilimi na kasar jamhuriyar kamaru ya rufe kwaleji-kwaleji guda 134 a faɗin kasar kasar waɗanda ba su ka'idodinsu ba ya ce dole ne idan 'yan kasuwa suna buƙatan buɗe makarantu sai su bi doka da koda muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaida muhammad awal garba kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗi jiya talata cewa ranar Alhamis Sakatare Janar Antonio Guterres zai gana da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan a yammacin ƙasar Ukraine. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajek ya ce Zelensky ne ya gayyaci ɓangarorin uku zuwa taron. shugabannin sun wakilci uku daga cikin mambobi hudu na shirin fitar da alkamar ukraine ta tekun bahar maliya rasha ce mamba ta hudu tsohon firaministan kenya raila odinga ya yi watsi da sakamakon zaben da ya nuna cewa ya sha kayi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya a cikin wata sanarwa da aka watsa ta gidan talabijin jiya talata odinga ya ce sakamakon da shugaban hukumar zaben kenya ya sanar ba shi da amfani a ra'ayinmu babu wani wanda ya yi nasara bisa doka ko kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa in ji odinga sakamakon ya ce odinga ya zo na biyu da kashi 49 cikin ɗari. cutar kyanda ta ɓarke a ƙasar zimbabwe ta kashe akalla yara ɗari da da hamsin bakwai yayin da sama da dubu biyu suka kamu da cutar a faɗin ƙasar in ji gwamnatin ƙasar jiya talata waɗanda ke kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin sauri a kudancin afirka tun lokacin da hukumomi suka ce an gano cutar a farkon wannan watan inda aka bayar da rahoton mutuwar kusan ninki bi cikin ƙasa da mako guda ya zuwa ranar biyar ga watan agusta adadin da aka samu a faɗin ƙasar ya ƙaru zuwa da shida. an kuma samu mutane bakwai sun mutu in ji ministar yaɗa labarai monica mustangwa yayin gana da manema labarai bayan wani taron majalisar zartarwa na mako-mako. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai. sai kuma solomon abu da ta mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc